muna daren asabar sha hudu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gama wannan masallaci masallacin al-mughira ibn Shirba, sai daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu ajma'in a wannan anguwa ta gidan igwe Road Sokoto inda muke gabatar da karatu littafin muna kitabu tauhidi wa isbatu sifatu rabbi azza wa jal na shehu malami imam la'imma abubakar muhammad bin ishaq bin khuzaima rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatun mala ya gargado bayani muna kan inda malan ka ayoyi da hadisai wayanda a cikin su ana samun sunayen Allah madaukakin sarki tare da cewa waɗannan sunayen Allah ne kuma sun biyo ko sun bijiro in ma a wasu littattafai ko a wasu hadisai ko amma a wasu ayoyi na alkur'ani sun zo da kuma sun zama sunayen wasu wannan duk malam na ya kafa hujja cewa tarayya wajen lafuzza na suna lafazin suna ya tarayya da lafazin suna na Allah madaukakin sarki lafuzza ne su yi tarayya da lafuzzan wani suna na dama haruki ba shi na kan kanuna an kamanta Allah ba duka don ya kama ya kafa ma hujja da sifofin da sun ka kore ma Allah na kafa dalilin kawai abin da yasa suka kone ma Allah su saboda waɗannan sunaye ko ku waɗannan sifofi sun yi kama da sifofin makaruki to a cikin wannan bayani da muke malam ya gargaɗo bayani za mu tashi a shafi na sittin a inda zai ba mu kalimar suna alkabiru yace wallahu alkabiru ina fata an gan shi shahi na sittin shekara ta uku in ka faru daga sama ya yace wallahu alkabiru بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله والله الكبير وجميع المسلمين يجعون اسم الكبير القدير على أشياء ذوات عدد من المخلوقين يوقعون اسم الكبير على الشيخ الكبير وعلى الرئيس وعلى عظيم وعلى كل عظيم وكثير من الحيوان وغيرها ذكر الله قول إخوة يوسف للمد إن له أبا شيخا كبيرا ذكر الله قول إخوة يوسف للمد إن له أبا شيخا كبيرا وقالت الخطعمية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا أدركت أبي شيخا كبيرا فلم يمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها تسمية تسمية أباها كبيرة تسميتها أباها كبيرة ولا قال لها إن الكبير اسم إن الكبير اسم إن الكبير اسم من أسامي الله تعالى وفي قصة شعيب وأبونا شيخ كبير وربنا عز وجل الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوقع قد أوقعتم الكبير على جماعة من الأنبياء فقال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وقال عز وجل فأنبتنا فيها من كل زوج كريم فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد من هؤلاء الأنبياء كريما Aiki alhamdulillah karatun nan ba sai da wata dogon matsala larabci mai sauki na kwarai da gaske. Mala anan ya ambata mana sunaye guda biyu ya ce wallahul kabir Allah shi kabiru wannan kowa ya sani ko? Alkabiru ɗaya ne daga cikin sunayen Allah maɗaukin sarki. Mun yadda da haka sai ce wa jami'ul muslimina yuqi'una ismal kabiri ala ashiya. Yace dukkanin musulmi gaba ɗaya kowace firka kowace kungiya suke suna amfani suna yuzin suna sanya kalimar kabiru ga abubuwa da dama zawati adadin min makhluqi abubuwa masu adadi da yawa cikin makhluqin cikin halittattun abubuwa ala sabil misal yuqi'una ism al al kabir ala shaykh al kabir suna amfani da kalimar suna na al kabiru ga tsoho wanda a tukut sai a ce mai shaykhul kabir ko ba haka ba tsoho tukub kabir kuma gashi ai yana daga cikin sunayen Allah wa al rais suna kiran shugaba al kabir ko shugaba sannan wa ala kulli azimin akan kowane mutum mai daraja ko ba shugaba na ba ana ce mai kabir wa kasirin min alhayawani wa ghayriha mafi yawan abubuwa na dabbobi da yawa daga cikin dabbobi masu rayuwa da masu ana ce mai kabir ko masallaci sai a ce masallacin na alkabir ko ba haka ba ehe mutumin nan alkabir hatta da sunan mutane yanzu muna da kabiru kabiru kabiru da yawa to duka kuma babu wanda ya musu haka tare da cewa alkabiru kai da daga cikin sunan Allah kowa san da haka to in haka da a ce ma Allah kabiru sannan ka hida ka ce mai kabiru ko ba haka ba kuma kai lokacin ka san kabiru inda haka da ɗanka ba shi an ma'anar da ka samu Allah ka shira a kabiru ba kuma kai da haka saboda ba ka yadda in mun ce Allah na ta tausifa sai ka ce a ai ba a samu Allah sifar don wani makaluki na da ita dan me an ba mishi karatu kaka ce a ah, to ai mutane na ga kiran dan ɗayan kabiru ko mutane na kai kabiru mutane ko ai na yi wasu kuskure a to bari mu gaya ma cewa har gaba ga manzo sallah sallah har annabi da kai ne gaba ga manzo an yi annabi da kai ne yayi Allah madakin sarki yayi sai Allah ya ce da karu sai ma da ya ce da karu Allah qawla ikhwati yusufa lil maliki a ƴan uwa na Yusuf sun ce ma sarki ko ba haka ba eh wani sarki shi Yusuf alayhi salam lokacin suna roƙonai na ya kama ɗayan kusan kissar ya kama ɗaya daga cikin ɗan uwansu da abin awo ko ba haka ba wanda shi yayi dibara ya sahi cikin kaya ne saboda bi saboda ya dibara ya amshi dan ko ko ya amshi kanin nasu ko ba haka ba don yayi kokarin ya jawo shi to wajen roƙo ta alfarma da Allah ya taimaka ya saka musu kanin su kaza kaza kaza sai suka kawo wani uzuri suka ce inna lahu aban shaykhan kabira haba ran karde haba sarki mai mutunci dan yaron da haka ne ba tallin tal ga ubani cikin kananan yara duk kowa ya isa ya kama isa wada ya tafi ya tsaya gidan kai ne dan yaron gana shi na kaɗai bai ma ubani cewa uban nashi kuma tsoho na tukub ka ji tausayi ne sai suka ce inna lahu shaykhan inna lahu aban shaykhan kabira a shi kaga sun sama annabi yaqubu alaihi salam kalima al-kabir ko ba haka ba kuma Allah shi ma al-kabir babu wanda ya musu haka wa qalat al-khafamiyya wata mata al-khafamiyya wanda hadisi mun karanta a cikin bulugu khafamiyya nisba ta daga kabilar ta khafam nisba ki wannan sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce na aikin haji sai game da wasu ayari sai ya ce musu man alqawm man alqawm su wane ne waɗannan suka ce qalu man an suka ce suka ce kai waye kake qala rasulullah yace manzon Allah ne sai nan take wata mata ta ɗau yaro ko ta ce yana da aikin yana ali hada hajjun qala na'am wa laki ajrun ko wannan tafiyar mun sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kare wannan duk kuna hadisin hadisul wada'i na Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wannan manzo sallallahu alaihi bayan ya je aikin haji ya yi dawafi ya yi umra ya yi ya je musdalif ya je mina daga mina ya je musdalifa ya gama jifa ya dawo yana mina sai wata mata ta kare manzo sallallahu alaihi ta ma ba ta suna eh? suwa sai wata mata a lokacin da mun sallah sallan ya bar da da dare ya ɗauko Usamatu ibn Zaidin aka zo Muzdalifa aka kwana gari ya waye sai ya goyo Abdullahi ibn Abbasin ko fadalu ko fadalu ibn ibnu abbas fadalu ba abdullahi ba yayan fadlu sai ya taso zuwa suna wajen jifa sai nan wata maka tattare manzo sallah sallah tana tambayar shi har fadalu na jibinta annabi sallah sallah dan karkata fuska ta haka ko tuna da hadisin jima kuma ya manshi dan sake dan karkata annabi sa ya dan karo ha haka ha uban shi fadalu na jibi ne yana jibin manzo sallah Sallah, ya dibi ɗanai ya dibi matar karshe an ma ya tambaya game da haka nan ko ehe yace naga yace ya rasulullahi bisa ne ga kana karkata huska dan kankanin ka yace naga a budur ba saurayi da budurwa dan suna jibe tsaya sai ban amince mashi dan akan su ba yawwa to nan sai wannan mata ta tare manzo sallallahu alaihi wasallam tana tambaya ta abinda sanin gargado hadisin hadisi a cikin hadisan da aka yi ta hujja da su ga wasu matsaloli da daban ana ce mata khafamiya khafamiya kabila ta ce nan take tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna faridatallahi ala ibadi farilla Allah ta aji a yakin haji wanda ya azama bayansa a darakat aji shaykhan kabira ta cimma babana tsoho na ta cimma alhali yana tsoho tukuf bai yakin haji shi na tsoho tukuf ta cin masa shin zan iya mai aikin haji shi ya cikin hadisin amma da yake malam ba shi ya kasance magana ba kalimar kabir da muka so inna faridatul hajji ala ibadah adrakat abi shaykhan kabira ni a hujja nan kaga ta wanda kabir ko sai ma da yace falam yunkiru an-nabi sallallahu alaihi wa sallam alaiha annabi sallallahu alaihi sallam bai mata musun tasniyataha abaha kabira sa ma ubanta sunan da ta yi tace mai kabiru annabi ce mata kekekekeke innal kabira ismun min asami Allah ta'ala bai ce mata haka ita ce a da ka ta ba a samu Allah wannan ai kabiru suna Allah na ko ya ce mata haka bai ce mata haka ba wa fi qissati shu'aib a qissa shu'aib wa abuna shaykhun kabirun wannan can yan mata din nan kun tuna a wadda annabi Musa alaihi salamu lokacin da ya gudu daga Fir'aunu da ya bugi wannan fawa kaza hu Musa fa qada alaihi ko daga nan wani ya ruho da cikin gari ya ce Musa wallahi sanin da kai mutane na can suna mitin wallahi za su kashe ka nan Musa ya ratsa cikin dare ita gari ko ya kaina ya kaina ya kaina ya kaina har ya kwada inda wasu har ya kwada inda wasu ƴan mata ya fada inda wasu 'yan mata yagga ga mutane nan suna ta jan jan wata suna suna sha da dabbobinsu amma sai ga wasu 'yan mata ga nan cikin natsuwa cikin hijabi cikin kamun kai sun koma gehe guda sun laɗe da duk dabbobinsu tumakansu sun zo su sai su ɗauki sanda su kore tumakansu su kore tumakansu su kora su ha ni ba abin da sai ce ma 'yan matan ga me ya faru suka ce قال لا نصبر حتى لا, لا نسقي حتى يصبر الرعاع وابونا شيخ كبير suka ce matsalar mu saboda mu mata muke kuma baban mu ya mana karbiya. kar mu shiga cikin maza cikin maza mu yi gomotso da su ba mu iya shiga cikin su bari muka kai mu dan jira sai mu sun gama kowa ya gama shayami duk kowa ya tafi sai mu zuna abin da ya rage mu kwandahi mu ba namu to me yasa sai ku mata ka tafi ku shayar yasa wani magayashi naku ko wani naku ya zo ya shayar da ku ta wa abuna shaykhun kabir uba guda uba ɗaya gare mu ba mu da kowa ba mu da yannai maza ko kannai maza ko wasu abubuwa uban mu kuma shi ma uban shaykhun kabir tsoho na tukuf, huzurin da sun kaba shi annabi Musa alaihi salam na Musa ta ya sha da su kuma cikin girmamawa sai ya sallaya su ta su koma gida ganin ubansu sun zo da wuri ba da sun ka saba ba su kai la'asar sai ce me faru suka ce wani mutumin mutumin kirki wa Allah kaji kaji kaji ko to ta nan shi mutumin sai aiko musu ya aiko ɗayan ya ce ku ta ku kira shi in saka mai kusan labarin ne? illa abin da ka so mu yi gyara ɗaya nan mafi yawa an tafi kan cewa shi wannan tsohon shu'aibu alaihi salamu na ko to hakikanin gaskiya ba shu'aibu bane sai dai a ce wani bawan Allah na ko ko wani tsoho na ta mai kirki mai tarbiya wanda ya waje tarbiya wanda a garin madayana cewa madayana kuma alhali wasu ayi sun ce wa ila madayana akahum shu'aiba ko ba haka ba sai sun ka ana shu'aibuna alhali kuma kuskuren karfasara na don in ka karanci tarihin alabi Musa da tarihin Shu'aibu a akwai tazara mai yawa tazara mai yawa sosai ta shekaru bai yiwa a ce annabi shu'aibu na yi zamanin da annabi musa kwata kwata ba su zamani guda ba wannan ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin wani tafi nashi al-jawabu sahih liman baddala din al-masih littahi na da ya maidan ma kiristocin duniya amsa littahi na in dai mai magana akan comparative religion ba harka a haɗa addini da addini a regaye a tankade. a yadda na kwale da jabu to babu littafi kamata al jawabu sahih liman baddala al masir a lokacin a ibnu taymiya rahimahullah ta'ala kiristocin duniya na wancan lokaci suka yi wani gagarumin conference a cyprus cyprus wadda ta a greece ko wadda da ita capital ta greece a yanzu cyprus ko cyprus ko suka yi mitin a wancan lokacin suka da wasu tambayoyin da suka wa musulmin duniya in musulmi sun cika su amsa suna kalubalantar musulmi kan cewa addinin su shi ma kai ne addina mai tunka da walwala ya ce kaza wuri kaza ya ce kaza wuri kaza suka yadda waɗannan abubuwa sannan suka ce kuma addinin su ya yabi kiristiyaniti so wurare da yawa addinin su ɗan ƙur'ani ya yabi kiristiyaniti wurare kiristanci wurare da yawa A cikin su ya yabi Isa wurare da yawa A cikin su ya yabi Musa wurare da yawa kai hatta akwai inda ya rabi kiristoci ko ba haka ba to ashe ko tun da ya yabe su ya nuna abin da suke mai kyau na abin kirki na to anya kuma abin gada an kai ba aka to a ce ka bar shi anya Muhammadu ya zo da da maganar da yake yana yi cikin hankali to da sauransu in kuma kai kai kai kai kilan ma dai mun gano Muhammadu dai shi ɗan kara an aiko shi zuwa ga larabawa dai. Tun haka wasu ayi sun ka ambata al-ummiyina huwa alladhi ba'atha rasulahu ko ihin ila ummiyin ko ba haka sun ka ce ummi manzo Allah shi dan gida da ya dan kara ma abin wa yace duk duniya ko ba haka ba kai kuma mabiyan annabi Muhammadu kuna exaggeration da yawa ku ci annabi shugaban talikai annabi su suka yi suka rubuta waɗannan tambayoyi suna kalubalantar musulmi na duniya to ka san lokacin da duk an kai Fir'aunu sai yi Musa ibn taymiya rahimahullahu a lokacin nan wannan cikin wannan matsala da wannan kunci shi ɗaya tashi mai da raki alhali wa da wasu malamai sun laɓe sun tsoro wasu malamai tambayoyin sun rikita su sun hirgita su ganin suka yi ba su yi amsa su don ganin suka yi lalle an samu su shubha da yawa da irin wasu wurare wani ma su ya musu anya gama magana ko akwai da cikin musulunci sai ya bincika sai ga akwai ta sai ya rasa wanda yi amma bai san dama akwai amsar ta ba ibn taymiya rahimahullahu wannan tambayoyin da sun kai cikin teji biyu sun kai tambayoyin sai musu mujalladi biyu Ko kowane mujalladi teji ɗari biyar teji dubu kenan aka sa masa suna aljiwabu sahih liman baddala dinar masir muna daga cikin littattafan da nisa mun kyauta ce a lokacin da an kai wani competition na na na hadisai aka yi sai Allah ya sadi samu da ya ta sun ka bani kyauta ta jami'ar islamiyya a nan a nan Najeriya sun ka sun kai shi a Kano aka wannan competition ina jin shekara 20 da sun ka wuce don 90 ina jin 93 na kaga 93 zuwa yau kusan shekara 20 har da daya to aka yi competition na aqida da na hadisi to Allah ya sa sai zan sai sun ka bani wannan kyauta hadiyatan aljawabu sahih liman badala dinan masih to a ciki ya yi tafsir mai tsawo ya yi bayani mai waɗi game da ne game da annabi shu'aibu da aka faɗi ko ko mutunan nan da aka cewa shaihu madayan wannan da uban yan matan nan wannan da ya turo ɗaya daga cikin yan matan nan zuwa ga annabi musa alayhi salamu a yana cewa ina son aurar da kai ɗaya daga cikin yaran nan nawa akan kai min hidima shekara takwas in ka cika shekara goma wannan dai kai dai duk da kaci kuma da ya kammala abin da ya kammala auren mai wannan kuma sun ka tafi ko ba haka ba wannan da aka cewa shu'aibu na ba shu'aibu na ba ibn tabiya ka wannan sannan kuma ya kawo dalilai da yawa na hadisi da na qur'ani da na maganganun ma na mai da killa fatta sannan kuma ya ambata ya ba duk malamin da ya magana kan haka na ya bashi huzuri. kamar yanzu gashi ibnu eh, Qubayma rahimahullahu ta'ala kun ji wanda yace cewa yayi mi cewa yayi wa fi qissati shu'aib shu'aib ba kisa shu'aib ta ba kamata yace wa fi qissati shaykh madayan shaykh madayan dun ba shu'aib na ba domin ka ce qissatu shu'aib tan wa ila madayan akum shu'aiba to ita ko nan ba ita take ba a fahimta duk malami mai tafsiri da yawan nan labari ya ce wannan tsohon shi na shu'aibu alaihi salamu ya kuskure da yawa ibn taymiya ba nan dai ba sai da ya karanta duk inda wata kissa ta cikin qur'ani wadda kila ana iya lungu ko a dan raba ta wajen ta aiwata banna sai da ya fayyace ta ya daya labule mutum hito kwatata kwatata eh da wannan tsoho da suka ce ko ko wannan kissatu ne wanga sahi eh, wanga najjar suka ce habibun najjar wanga ta cikin suratul yunus alaihi salamu ko eh ko sun tono da shi na Musa alaihi salam suka ce ma Habibun Najjar ko duk ya karatar da wannan ya kawo shi wanda yake ita kistoshi da suka wata wata kissa ta cikin kissa annabi Sulaiman alaihi salam ko wala wala kada fatalla Sulaiman ko wa qaina ala kulli jahadan ko ba haka ba sun ma'ana ba ko eh ne shi ma duk kasan kun san ya kawo wannan kissa na inda aljan ya kwace mai zobe ko cinta zobe da sauransu ibn ya aiki wurin sosai kwarai da gaske jazakallahu khaira saboda haka da nika son kawai in ce mu fahimci mun muna karatu muna tacewa ne ko ba haka ba babu wani wanda aka biyan magana sai ba a yin nakadinta wanda ya faɗi dari bisa dari sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ko babu wanda ya ne, babu kowa na iya kukuri hasali ma kana kasan abu sosai ka bijiro kila saboda zahiri saboda wani abu kwanyar ka ta dan buga kaɗan ka faɗa abu wanda ba shi bana kila ɗalibin ɗalibin ɗalibinka sai ya fahimci wannan matsala ko ba haka ba in kana rai ko ba ka raye sai a yi tambihi game da wannan saboda haka wannan kissa ba shu'aibu bane kare ce tsoho na wani taci na mutumin kirki a madayin to abinda muka kawo muka so mu ce ce wanda sun kawa annabi Musa suka magana da shi ko suka ce mai wa na shaykhun kabirun to annabi Musa bai da kida shi bai san Kabiru suna Allah na ba to gashi kuma sun ce mai shaykhun kabirun inda kure na da bace ce kai kai kai kai kai ka kabiru suna Allah na kun samu uban ku haka na ba ce ma wani sai ba ce ma kowa sai kabiru ko amma ya yadda ashe shi ka nuna cewa don an ce ma Allah an kira Allah da wani suna ko an kira wai Allah da wata siffa kuma siffan nan a kalima a lafazi ana umarin da wani ba shi ka ka ce shi kenan an kamanta Allah da makhluki an fahimci wannan ko masha Allah wa rabbuna azza wa jalla to ba mun kare da alkabiru sai ce ubangiji mu madaukakin sarki alkarim kuma alkarimu na wannan cikin suna ki tabbatattu ko ba Allah alkarimu bane to alkarimu na ko to wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad awqa'a isma alkabir ala jama'atin min al-anbiya annabi ya amfani da sunan kabir akan group wasu jama'a da yawa cikin miskin annabawa faqal faqal annabi yace lokacin da wani yazo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam kasan mutane akwai kashin kashina Sun suka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya cikin su ya faɗi wanda yake so ko ba haka ba shugaba kuma ba a cika sun yi haka ba ko sun dai kai ka wata rigima sai in bukata ta kama a matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam da bai koyi koyi ni na ga dama ina koyi abin da ya zama ni ga maslaha ko daga maslaha garin. don ba aiko ni a ce annabi komi bayyana ko ba haka ba annabi an ka aiko dole su ya ko ba haka ba sai ya mutane bayanin shari'a gaskiya mutane bayanin bata ko ba haka ba kuma komai ta zama ta zama sai annabi ya bayani yawa to wani na son cikin mutane ya son faɗa mai wani na sai zai ce ya rasulullahi man akramun nas ko ba haka ba sai manzo ce akramun nas ataqahu wacce wacce daraja cikin mutane so yake annabi ya ce ga wanga ya kowa daraja daga nan kila kila ma tun wuce hankali ko a samu matsala sai ce wanda yake girma cikin mutane wanda yake kowa tsoron Allah ba Allah haka ya faɗa ba inna akramakum inda Allah insha Allah sai ce kana laysa an hadha as'aluk ya rasulullah ba game da wannan ka tambaya ba man akramun nas ba an ka tambaya ba shi dai wani cikin mutane kai daraja sai mun sallah sai sai bashi wanga hadisi hadisi ce ba qal innal karima ibn ibn al-karimi ibn al-karimi yusufa yusufu ibn yaquba ibn ishaqa ibn ibrahim yace ka mai karim mafi daraja mai daraja shine mai daraja man mai daraja jikan mai daraja shine annabi yusuf alayhi salam ka karimuna dan mai daraja dan yaqubu alayhi salam jikan mai daraja ishaqa kama kullum mai daraja Ibrahim shi yasa kalmomi hudu sun ka tabbata karim su hudu ya tabbata al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim guda hudu na amma lalle ya kawo na uku lalla ruwaya sai ce amma mun ka diba wannan hadisi ya haifi wurare da dama ma mun san shi to alhamdulillah mutumin ke yanzu kai bai gamsu ha sai ce laysa an hada as'aluka ya rasulullah man akramun nas yace ba an gare ka tambaya an ga shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ai ka bayyana mana shi wai cikin mutane sai daraja سيرش كما قال ها فأن معادن العرب تسألون هي هي كما تنبأ شيء شيء قوة قوة قوة شيء لا ربا وا ها وقوة إيه؟ قوة كما تنبأ شيء أو إيه؟ آه، حتى يا رسول الله شيء هو مو ما زو صلى الله عليه شيء خيار خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا إذا فقوا إذا فقوا وين أمتي ميتان dama cikin jahiliya masu na yan daraja na shugabanni na sanin ya kamata na kuma sun ka zo sun ka shiga musuluncin har yanzu kuma suka yi lidin cikin musuluncin to su ne mahijirta su ne har ne ba cewa ne ba ko A nan tun da ba ta kai gwada ce haka ba amma wanga su ne ya gane saboda yin saboda cikin jahiliya babu na hakima ma babu yan daraja babu na gaba wanda kowa na jin kunya sai kamar Abubakar a wannan ka faɗa ma kowa duk maki da masoyi ya san haka ko ba haka ba don da shi suka girma annabi ka shi suka girma abubakar siddiqu har suna ce abubakar siddiqu la ya dabi an gada abokin gana ka kawo muhammadu da danga wallahi kai tare ka ka kuma abin kunya kawa haka suka ce shi ba su suke da mai don Allah ya shiga cikin harkar ga sau suka yi cin mutunci to kuma yana ciki ko ba haka ba ga dan mutun dan daraja na duka to haka to ko da haka shi ba mutuncin ba wannan ai kaga aya san wannan an ka shiga musulunci kuma shi ne. kharajtu ana wa Abubakar Umar dakhaltu ana wa Abubakar Umar mun sallah ya shafa da haka ya shi wata rana ina tare da Abubakar da Umar wata rana mun shiga wani tare da Abubakar da Umar wata rana mun shiga wani tare da Abubakar da Umar kullum haka yake bai shi kaga sune kalilin hayyan to kuma wannan isharar wannan hadisi ya kara nuna darajar darajar sahabbai sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بحسان رضي الله عنه هذا شيء كنا تو الامر السابقون الاولون farko wanda ya fara imani da manzo sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq farko wanda ya fara imani kaga cikin cikin ka sai ce wasabiquna alawwaluna sannan kuma sai da fara faɗin ma muhajiri ne kafin a yi wadan ansaru Abubakar min almuhajirina to don haka da abin yake ala kulli halin alkarimu ka ko yanzu ga annabi Allah ku ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Yusuf Karim al karim har da Ali wala ya kira baba ne al karim ya kira kaka ne al karim ya kira uban kaka ne al karim ko ba haka ba saboda haka to to to to yasa ya sani sai ka ce to siffar nan da a cikin Karimu da duk ma'anar Karimu ta ka dauka wata an ka samu Allah ita aka gani a ah, na kina fahimta shi ba daidai na a kula sosai kwarai da gaske shi malamai su ma kansu da suka zo wajen asma'ullahi ta'ala sun yi farki suka ce akwai sunakin Allah waɗanda ba a kira kowa da su don suna kwashe da wannan shine Allah akwai wanda a kira Allah duk wasu kalmar da za ka yi ba ta shiga ka kira wani Allah duk abin da ka rage da da kara ba ta shiga in ba Allah ba ana kira wasu da yawa sunayen Allah ba da sarki daidai da ma'an da haka ne ko ba haka ba? wa an azza Allah da kai ne yace ba ma mutum ba in ka ce a ah, Yusuf dan dan dan dan dan Yakubu dan shi haka dai ayyukan annabawa na to Allah da sarki ma ya kira ciyawa ganin fim ba waya bane ko la lafita kudeta lafita suka ko to ka ji shawara mai kyau ko a ko ya ce a cire ta gaba ko a canza wata a canza wata ko a cire ta gaba mhm, mhm. to mu ci gaba to shi ma Allah madaukin sarki ya kira ciyawa ko kuma dango tsirwar wani tsiri wanda ka fitowa daga ƙasa Allah ce ƙasa ta bushe mu yi mata ruwa da mu muka mata ruwa fa ambatna fiha min kulli zawjin kai muka tsira a cikin ƙasa da aka yi ruwan damuna sai muka tsira da kowane zaujin ko ba haka ba zaujin takwarori guda biyu kowane abu akwai mace iki akwai namiji haka mun ka kama shararwa a gordon eh kowane sai muka mace mace ne da namiji karim ko masu dan faruwa da juna wa'anda kowane ya dace da wani ko ba haka ba dama ai karamu kai mutunci kai ka ba da haɗin kai ko to kowane tsiri yana da mace da namiji ko ba haka ba kuma suna ba juna haɗin kai to haka gashi Allah wanda kalimar karim ya fata hannu ma da suka ce kuma ba a kiran Allah da suna saboda kawai sunan nan an kira wanda shi kaga fasan man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu wahidin min haula'il anbiya'i kariman Allah ya kira manzo sallallahu alaihi kira ko daga cikin waɗanda annabawa Yusuf da Yakubu da Ilkiya kare kira shi karimu ko ba haka ba suna na gaba yanzu mun yi Al-Karimu mun yi Al-Kabiru ko to suna na gaba malam wallahu hakimu وسمى كتابه حكيما فقال الم تلك آيات الكتاب الحكيم وأهل التي يسمون لقمان الحكيم إذ الله أعلم أنه آتاه الحكمة فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة وكذلك العلماء يقولون فقال حكيم من الحكماء ويقولون فلان حكيم من الحكماء ما نجم الحكيم وجه suna na gaba shine alhakim wasan ma ke cina ce wallahu alhakim Allah a hakimuna amma wasamma kitabahu hakima ya sanya littafi ne alqur'ani ko ya sanya mai alhakim gashi na alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim wannan ayoyi wa'ancan ayoyin littafi na littafi wanda a hakim kaga ana ce ma Allah hakim ana ce ma alqur'ani hakim wa ahlul qiblati tun musulmi su ne ahlul qibla ba duk masu dinin gabas su yi sallah yusammuna suna kiran lukumanu lukumanu alhakim lukumanu wancan cikin rasulun lukuman sai a ce lukumanu alhakim gaba daya idillahu lissa idillahu domin Allah a alama ya sanar annahu atahul hikimata ya ba annabi lukuman ko ko ya ba lukumanu ma din kuma mu annabi ba akwai sabani ya ba lukumanu cewa ni cewa ya ba shi hikima فقال الله da kai yace wa laqad ataina luqman al hikma duk musulmi sun ka ce ma luqman al hakim wa kadhalika al ulama fa ma saura haka malamai yakunu suna cewa qala hakimun min al in suna ba mu labarai su ce wani mai hikima daga cikin masu hikimomi ya ce wa yakunu suna cewa kuma fulanun hakimun min al hukama wani akwai wani na ko ba haka ba ya shi kun kira Allah kuma kun kira wani hakim kuma kun yarda to me yasa kuke guje ma in muka sifa ta Allah da ta sifa ko shi shi'at da ta mahaluki ta mu ci gaba wallahi wallahu jalla wa ala ash-shahid wa tamma shuhud alladhina yashhaduna ala al-huquq shuhuda faqad فقال واستشهدوا min من wa qala ايضا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وسمى الله عز وجل سمى نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وجميع أهل الصلاة وجميع وجميع أهل الصلاة المقتول في سبيل الله شهيدا أما شهيد ناكو الشهيد سامع متشفين القرآن كما هكذا يسمي والله جل وعلا الشهيد الله مدركين سركي أنا كررت الشهيد wa sammal shuhuda amma ya kira shahidai masu shaidu Allah ya alladina yashhaduna al huquqi ma shaidu akan haƙoƙa haraka aure na haraka ciniki na haraka kotu ta haraka mi haraka mi ni aka cewa sai a ce shuhudan ko a shuhudu ba shuhudu aka ce musu ba shuhudu ba jam'i na ba jam'u mi jam'i shahidu in ma kana son ka kara ganewa fa qal Allah ya ce wastashidu shahidain min rijalikum ku shegar da mutum biyu daga cikin mazajen ku shahidai wa qala ayi ya sake cewa fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida ya rasulullah fa kaifa ya kara kaka ya za ta kwashe gare su su waɗannan mutane sun kare taka sunan waɗannan kafirai fa kaifa ya al'amari zai kasance idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin idza rana al-qiyama kowace al'umma mun ka kawo mai shaidunta mu kira annabinta ya shaida shin kai annabin jama'a wani wance shin sakon da an kai musu sun karba kowa to yaya za su kare waje ina bika ala haula shahida kai muka kawo ka muka ce kai shaidu su na cewa sun bi ka ko ba bi ba kuma al'adu sun san ba bi ka ba ya za a kasance ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam kuna tunawa lokacin da ya ce ma Abdullah bin Mas'ud ya karanta masa alqur'ani ya ce ya rasulullah ya zan karanta ma alqur'ani wa alayka unzil in karanta ma alqur'ani kuma kai an ka sauka ma alqur'ani ya ce karanta ni ina son in ji qur'ani daga wani sai ya mai suratul nisa har kai wa ga aya fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida manzo Allah ce hasbuk hasbuk Jabla bin Mas'ud ya ce sai na tsaga idanuna don ina ina karatu alqur'ani sai na daga sai na ji na dibi fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aina ta zarifani idana suna kwalala suna subawa yana ta kuka saboda ni saboda lalle wannan gaske an yi sai an samu matsala tun dai ba su gaskata shi ba ko ba haka ba kuma lalle shaida annabi aka bukata kuma da ta za a umarni kuma annabi ƙarya ko ba haka ba shin sun bi ka ko ba su bi ka ba amsa guda ta iko. annabi sallallahu alaihi kun bai son al'umma ta kone yana tausayi ya san wuta sun kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fashe da hawaye fa kaifa jina fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida yanzu gashi annabi ya zan shahidu annaba za ka zan shahidu dai dai ko mutane ma su zama za su ma ma shahidu su ma wa sallallahu azza wa jalla ba ma shahidu wajen shaidu ba ko a Allah madaukakin sarki ya kira sun manabiyu sannan annabi ne al-mustafa sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kira ba annabi ɗaya ba wajen yi halin salati duk musulmi sun kira shi sun kirawa Allah ya kira annabi ya kira musulmi duk sun kira sun kirawa al-maqatula fi sabilillah wanda aka kashe wani dawa kalimar Allah sun kira shi mi shahid ko ba haka ba musulmi wanda aka kashe wajen yaki shahidi na ko ba haka ba Allah ya ce mu akwai shuhada ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira da kuma kuce wani shahidi na mu ma karan kan muna ce mun mutane wasu shahidai amma duk babu wanda ya mutu cewa an kira sunan wanda sunan a ashahidi ko ba haka ba sai dai sai dai mun ce Allah na sama ko Allah na da hannu sai a ce to an kira Allah da wata siffa da adda makhluq ita dai aka yi rigima to mika hana sannan bai hanawa kila an fahimta karatu Allah ce ta wallahu alhaq wallahu alhaq قال الله عز وجل قال فالحق والحق أقول وقال فتعالى الله الملك الحق وقال عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وقال وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أم للناس أمثالهم وقال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وقال ولا تأت ولا يأتون بمثل إلا جئناك بالحق وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فكل صواب وعدل في حكم, في حكم أو فعل ونطق فاسم الحق واقع عليه وإن كان اسم الحق اسما من ربنا عز وجل لا يمنع أحد من أهل القبلة من العلماء من إيكاء اسم الحق على كل عدل وصواب والله الوكيل كما قال تعالى كما قال عز وجل الله الوكيل وكذا والله الحق الله شيء على حقه abin da ka fassara haƙƙo ko ba ba haƙƙo tana da fasuwa da dama da dama amma yayin da kana ganin Allah to alhaqqu kawai Allah haka ne amma kalima tana ce haq gaskiya ko ba ka ce a ah, kalamuka haq ko ba ba gaskiya kana ne alhaq haƙƙi hada haqqi ko alhaq haqqu da Allah shi ya haƙa ko ka fasa ta kace shi an gaskiya ba Allah shi ya gaskiya duk kowa mata duk kowa ƙarya ta Allah shi ya gaskiya ko ba haka ba duk kowa banza ta in ka kama ka rike banza ko ba haka ba to abin da ka ce ko ka ce alhaqu gaskiya ko ka ce alhaqu da'ir ko ka ce alhaqu tabbataccen abu wanda ba ba yau a taba a kai shi gobe a taba kuma a ji shi amma wanda ba shi in ka taba ka ji shi ba ka taba babu alfa'il ko su duk abin da ka ce ma alhaq dan wani lahi akhbarul rusul ma'ana ne so da ka ba alhaq to ana kira Allah alhaq ko yanzu ga shi malam ya jero mana wasu ayu dama kaɗan. Kaɗan daga cikin su na ɗauko muna inda Allah ya kira wasu abubuwa haq haq haq haq daban daban na farko qal Allah ya ce lokacin da iblis ko haka bai mai tsayayya ya ki su duda da annabi adam bayan an kumurtai Allah ya yi mai alƙawarin cewa shi ko wuce yayi shi ko ya Allah Allah shi ba ta kaji kada ya kashe shi har ranar kiyama Allah ce na je ba ta zuwa ran za ta da ko ba haka ba to sannan ya rance ma Allah shi ko ya fatar da kowa shi ko sannan Allah shi ko ya mai rantsuwa wanda rantsuwa da ta Allah qal Allah ya ce fal haqq wal haqqa qul tabbas kimun da'imun abada na rantsa da gaskiya ko ba haka ba Allah shi al haqq fal haqq gaskiya فالحق القول عندما يتاشينا والحق أقول تشكو ذنبها لأملأن جهنم منك ومن اتبعك أجمعين يا رب اجعل na ran kuma ta tabbata ko ba ta gyaruwa na ranke da kai da duk wanda ya fi ka dota kun kai wanda ganin ka bi shedan ka rantsuwa da Allah Allah ya tsare wannan tashin hankalin kwarai da gaske yau alhaq ba na rantsuwa ta ba ba gaskiya ta ba wa qal Allah ce fa ta'ala Allahu al-malikul haq nan Allah na Allahu Allah al-malik sarkin da babu kowa sai shi al-haq sarkin da addaka ta'ala ya dokaka kada al-haq وقال يشي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق kuma waɗanda an ka ba alƙur'ani an ka ba ilimi za su ga cewa abin nan da an ka saukar gare ka ya rasulullahi haq gaskiya na mene ne an ka kama da alƙur'ani yau ya kira Al-Qur'ani, ko ya kira musulunci ko ya kira shari'a alhaq wa qal Allah ta ce wajen haqqi anzalna wa bi haqqi nazal da gaskiya fito daga wajen ku, muka saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka alhaq وقال الله يكفي والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد wa huwa al-haqqu min rabbihim da suka yi imani sannan suka aiki nagari kuma suka yadda da abin da an ka saukar a kan annabi Muhammad alhali suna yadda da cewa shi ya dahir shi ya gaskiya alhaq abin da an ka saukar da annabi Muhammad wa qal Allah sake cewa amanu waɗanda suka imani sun yi gaskiya daga shiga alhaku min rabbihim ashe ba ita Allah ba a gaskiya ta mai zuwa daga ubangiji ko ba haka ba ashe akwai ubangiji kuma akwai gaskiya ko yau alhaku kaga ba sunan ba Allah bane da Allah ya ce kadalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum wa qala wal ya'lama wal ya'lama alladhina utul ilma annahu al-haqq duk waɗanda an malamai su san cewa Qur'ani gaskiya ne wa qala al-mulku yawma idin al-haqq lir-rahman mulki ranan nan mulki na gaskiya al-haqq anan sifati na al-mulku wato al-mulkul haqqu mulki na tabbas na gaskiya yau mun irin ranar nan lirrahman da Allah yake wa qal Allah sai ya ce ma Muhammad wala ya'turaka bi masalin ba za su taba zo ma da wani kwatance ba kwatance illa ke na ta bil haqq face mun zo ma mu ba da kwatance za mu zo ma ba da gaskiya za mu zo ma da kwatance kwatance dubai suna zo ma kwatance sai mu zo ma da daka الحق ما انقالك فنما قال والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق شيعكم اظن دليل من هدى ودين الحق تشريع تحيي كدين قبسنا كان ما لا يكفي وقال عز جل وعلا لنبيه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكون الخائن بشيء hakika mun aiko littafi mun saukar littafi gare ka littafi kuma saukar da shi bil haq da gaskiya ba wasa ba kuma inni ya ta haka mabainan nasu bima araka Allah don kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya sanar da kai malaka ba nan ba fa kullu sawari abin da daidai wa adala hukmi hukmi adalci wajen hukunci au fi'lin ko adalci wajen wani aiki aw wani aikin adalci wajen magana to abin da kai adalci ka faɗi daidai faswul haqqi waqi'un alayhi kalima haqqu tana yin daidai daidaici da gaskiya wajen magana gaskiya wajen aiki gaskiya wajen hukunci daidaito wajen amal shine haqq wa in kana ismul haqq duk da cewa kalima haqqu sunan al haqq isman suna da ne asalin lafiya azza wa jalla kuma la yamna ahad ba mu taɓa yin wani ɗaya ba من أهل القبلات وأن أما تجيب جواب في شان الله ربي من العلماء لكن ما لا بد يا تبج يمنع لا يمنع شيء شونه هو وأن يحن من إلقاء اسم الحق على كل علم البشر وأن يحن عيوب أن الكلمة حق أسامة جبتي أبو أسامة عادل سيدا ومتبج والله هو الكيل سورة كذلك والله الوكيل كما قال الله عز وجل وهو على كل شيء وكيل والعرب لا تمانع بينها من إيكاء اسم الوكيل على من يتوكل لبعض بني آدم نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر جابر قد رضي الله عنه قد قال له اذهب إلى وكيلي بخيبر وفي أخبار فاطمة بنت قيس في مخاطبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعلمت أن زوجها طلقها قالت وأمر وكيله أن يعطيني شيئا وأنها تقالت ما أعطاها وكيل زوجها والعجم أيضا يوقعون اسم الوكيل على من يتوكل لبعض الآدميين كإيفاء العبد سواء والله الله الوكيل أنا شبه الوكيل هو هكذا نعم المولى ونعم الوكيل كما قال الله تعالى وهو على كل شيء وكيل الله شي وكيل لا يقومي وكيل مجش مجاش wanda da kana nan da baka nan a gane na zama duk wanda ka to wal arabu larabawa duka a larabci la to maliku baina a cikin larabawa babu wata kabila wadda ta hana min iqai ibn wakil ai amfani da kalimu waki alaman ya tawakkala bi ba'd alaman ya tawakkal bi ba'd bani adam akan wanda zai wakilci sashin ya adam a cikin wasu wasu ba mu halawa a kotu akwai wannan a ce wakili ne a mu'amala akwai wannan laraba sun yi da su akan wakili ana ba Allah shi ana ba wanda ba Allah shi ba kowa ya ma'ana ana ce can inda ya dauka wannan biyu sallah sallah sai khabari gare annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin jabir tunda yana da sanadi mai rauni hadisin a cikin bulugul maram ne a kitabul biyar na cewa ne na cewa ana wakiltar ka wajen ciki ko ba haka ba mun sallafin lokacin da jabir ya zo masa ya ce ina son in tafi haiba manzo sallafin zan yin tafiya zuwa ta same ni wajen haiba to mun sallafin ne dan lalaba yana son ya ba jabir dan wani abu na shawuwa baya ya fi mai misali to ce to shikenan fanda abin wani abin nan amma in ka zo can haiba ka ce ma gwamna na a can kila gani yawwa ka ce mai rubutu shi mun ba shi in ka je wata kasa sai ka ce ma an fasara yayi ba kaza ko ba haka ba ka ce ni ce ba kaza shi ya bada ko to masallatan lokacin yana da kalmomi da ya kakkafa in ya ci kasa sai ya da kantoma ko kuma dai wani dan head a wurin ko ku wani ambasada da sauran da irin dai kalmomin da aka tafiya su a zamanin yanzu ko ba haka ba ana dai samu shugaba wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauka daga cikin na kusa da shi wanda aka wa training wanda aka ilimi addini tana rayuwa ina tuna su rika mun sallah sai ce man yace ma jabiru kaga yanzu ban da abin da zan baka amma in hadu ila wakili ya haifara in ka ce khabar ka ce inda wakili na shi ba ka rusuki goma sha hadisi rusuki goma sha kyautar manzo sallah sallah ka san rusuki na aka aka yi jama zakka hamsatu a wasu kuma ce ka san mota hamsatu a wasu ne ce ka ba shi rusuki goma sha biyar kaga mun ci a da a duke shi muka ji safa muka ci sai da yuku ga kaga sai uku ke sai da yuka sai da Ka kaga ko da shi aka ce ba ku goma sha biyar na dan gwaji an dauta ma ina ganin an faɗi haka sai ka dawo shin rani ya yi daidai ko ba haka wanda ka ce rani ya dan samo duka duka da wuce dubu talatin dubu hamsin ya dawo gida yana tafiya yana duka ko ba haka ba kaga an ka ce ba a yi dubu dan gwaji goma sha biyar wani yi takwas takwas an gaba ce kaga ya ta sama dubu ɗari kaga ga cin ya an kare gida da gida abin da ce so ce musulun ta ce in ha ila wakili da sai waki. wani mutum a nan ya ce waki. ga shi da kai ya karantar da mu ya ce ni ya ce wa huwa ala kulli shay'in waki. ya samu Allah waki. yau kuma ya samu wani an bakara nashi waki. ba ma nan dai ba wa fi akhbari fatima ta binti kaifin. a hadisin fatima بنت قيس الأسلمية وانا مكرا تشكين بلوغ المرام كتاب النكاح أو أو علي داما حديث أنك مفاجئ الشيء نا ما تبدأ أنك سكي سكي أكو ba shi kalmar wahal da kan bana ka take ta koma ka take ta koma ka take ta koma nan ku babu haka ba eh babu ciyar ba ba wani ka cire ta ba wani ka mata kora dama dan ta tana kusa da kai a ciyar da ita dan yi da saboda in kula da kuce da Allah ka kuce ka kuce ko sai a ɗan san a yi kome ko to uku na fat daga an ka ce kuɗan zannan sai wani abu zai faru ko ba haka ba in mun in dai a halatar da halat haram a halatar da shi ko kuma a yi harkar banza to shi yasa sai aka ce wanda aka ci saki uku ba ta da ciyarwa ba ta da wani kwana a fahimci wannan a hadisin fadimatun bintu qais na lafiyar an sabai a hadisin fadar da al'adar ne an samu saki ɗaya ce kalmatin wahida la yaqa shi ma an samai saboda mijin ya tafi da ya tafi da ya tafi da sau na ana koma ana dawo ana koma ana dawowa a hadisin fadar wata mijin ta da an ka samu ashe ana aiki ka saki ka ce wani kan ya faɗa wa mata ta ya kafe ta ko ba haka ba eh faɗa mata ta ya kafe ta ko eh daga ta aiki kuma ce gwada wace wance ya ce mijinki ya nauyi ka za ta ke

ita faɗi wata kuntu kai suna al'asar ne ita ka ba labari hadisin da kawo abin da a girma ta faru bakin ta to shi na malam bai aji wannan da yawa sai ɗan ya shi ya ɗan ta harko kalimar ta yi kasu ya godiya a ita tacce lokacin da miji na ya aiki ya tafi sai ya aiko umarni ila wakili in yi ji shari'a shi ne ka so a kawo duk da lafazin za mu ji ba shi wajen zoran wa amara wakila an yi shai a bayan ya sake ta ya aiko ya sake ta to zato na yi a tun da kila ta sakin ta kaya ya zana ya fiye ita ya kuma sakin ta nan ya zana ya fiye ta to kowane gaba na kushe kamata shi ne ta mai da hukuncin ba mu saurara sosai sai aiko wakili ne a madina ce Allah ya ɗibi shagiri ya kai maka an gane ai to sai shi ko eh, wanda aka aiko ganin shi aka hazo da bai ma san a da an hana kuma hana shari'a Allah da Allah kai ba da ka fice saki uku ni za ka bata da Allah sai ya kawo shi da mudu ya kai mata sai biyu ita kuma sai ta rere sai haka aka ai ba rubu sai sai Buhari to inda shi ne da kai ne taho sai ya ta wata ko tun da aiko sai ta kaga wangana ya mata fanye shi wanda wakili sai ta ɗauka sai ta kai ma annabi suna kara wanga mijin ta ya ce a za ɗanin za ta ce ba an sake ta wanda ya ɗauko wani lalata wai shari wai mu ya ya ya wai ta kula suna so annabi kira shi ya sa a ba ta abin da ke sarki to ai ke ba ka ce kuna ba ai ba mu cewa gare shi sai ma cewa abin da ya baki ma kamata ya mai ko ba haka ba ai mu cewa sai Allah ya bata wannan hukuncin eh eh shi na ga ai allura ta kuma garba menene to ba abin da muka san mu samu kalimar wakil shi wani ga yadda ta cewa ta san wakil suna Allah ga shi nan sai ta yi fi akbari fatima ta bin kaifi a hadisa shi ta bai akbar saboda kuce kuce da yawa a hadisan fatima bin kaifi al-aslamiyya fi muqadabati halin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ta mutu a magana da annabi tana kai kara wajen annabi لو على رقبته تبع أن الفكرة التي أنه أن بدعة في وادي تقل بدعة يا كتيبة قال سيدتي وأمر وكيله يا رسول الله يا تكلم في يوم الشوق بصير شيء أي وكيل مش أيضا أو أنا أو تسمع مكان درام يسمع أنا أكيد هذا شيء كلام إذا تكال تكال تكال وترى على أكل كليلة تكال ta rena ma'aƙaha wakilin zaujiha da wakilin mijin ya ba ta ta rena cikin magana annabi cikin magana suka da ta nuna wa annabi haka to wanda suna ɗaya da shi kawo cewa da ta yi wa amara mu an yi wakilin yi shahira hadisi na cikin bukari da wasu da aka samu tafsir nashi sannan ibnu kuzaima ya kaji a cikin sahih ibnu kuzaima a cikin wani hadisi sanan ne ne malam sai ya ce to ba ma yanzu wani magana larabci kaka ce kai baka san larabci ba ya ce wal adam adamawa to wanda ba balarabe ba aidan kuma yuqi'una ismul wakil ko ba haka ba suna umarni da kalimar wakil suna umarni da ita alamun ya tawakkalu da ba'd al-adami ga duk wanda ka wakilta dan Allah ga wani Allah ga komai ko ba haka ba a ce shi wakilin gwamnati ga wani da je ne da an kai ta musamman ko wato na bangaren gwamnati ce shi wakilin sarki shi wakilin mai kara ina wakilin wanda wanda aka kawo kara ina wakilin mai sayi ina wakilin mai shirkiwa ko ba haka ba ina wakilin wani yawo duk ba haka ka ba duk duniya kowa ya da wakili ana amfani da kowa ko ba haka ba ka yi kalil arabi kamar yadda laraba ka amfani da kowa su ma adama suna amfani da kowa sawa a ba bambanci mista ba su hana ba to ce awaki da sunana na Allah abu amfani da shi kila mu har zuwa da ni ta karamin mamma ibn Khuzaimah ina jin na zamu za insha Allah da yake lokaci ya tafi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا na ce ta min don saboda ko na ce na mace karanta ko da ma'ana ya babu kawai ba sai karanta ba in tabbai tana da alaka da karatu aqida muka yi mu kokko hika mu cikin aqida kan mu Thank you. to shi za mu ga tawassara wannan cewa wai akwai wasu kalmomi da bakar da ka tambaya ba malam ce me ya ce akwai wasu kalmomi kamar irin can cikin karatu a mace Allah ce azza wa jalla ko a mace Allah ce jalla wa ala kuma ni ban fassara wuce a irin kai to da Allah zan ka fassarawa to shi ke na za mu ka fassara insha Allah sau ba ka ta ga faɗi kira sai gaba ya ce ne menene mutum zai yi Allah ya kare masa imaninsa ko ba haka ba na wannan masu allura na masu kafin sanarwa wata suka ba su wacewa su suka na muwatsa daga karatu na na na wanda ya gabata zuwa har na karshe na wajen sun da wani abu har zuwa na saba'in da takwas ya fi ko alibana ita ma wadda aka yi ita ma ta fito kitabun tauhidi shi ma ya fi ko yan fice yana na ana gaisuwa saboda kowa ya hanta ya kamata ka sayar da har sai daga an hada guda wajen karatu 20 ko 30 guda ka sai kai ka aje ko ka samu lokaci ba bukata na zuwa ko ba haka ba to wata ta sai ka ji kamun tsoma sai ka sa ka jiya ko wata garda ba haka ko wani rike ma haka ko ba haka ba ko ka jo ka ko ka ko sai kalma ta dan ba sai ka sa ba eh karatu ko aje ka ake Allah ya yi Allah idan an samu su alif da haka suka ce wa hannu a nufin zuwa da gashina to wannan tambaya ce za mu bayani da game da ita an barin kanan biyan ambata ta cewa ya wai wasu suna cewa ya ka a sunayen Allah in za a kiran wani wanda ba shi ba ba a sa a yi kyau namu ko yawwa ba a sa a yi kyau namu don a bambanta Allah da wanda ba Allah ba ko ba haka ba eh, ina nufin bayanin na wasu a shi amma a cikin shi ana sawa kashi gida uku an haka sa shi a kudin da ba a sa a yi kyau namu sannan a kudin da aka sawa sannan akwai waɗanda da sa da rashin sadu ɗaya kila fahimta amma dai wannan ba matsala ta ba masu ajiya a san da wannan da kai ta ma ana sa al al da kodi kalmar da kawo ma al bashiru ana sa al bashiru a cikin sunakin sabai ma akwai al bashiru da yawa kun ko ta ji suna yi kun da daga daga jama'a cewa ma kamar da sauran babban wannan zan kara bayani da shi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك